بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا nga ba su kwai gaganan akidayen enicho mini akidayen jama'in shi a jau na shehu muhammad bin abdul wahaba ju bebe yin ji daga qur'ano be sunnaina a ga matlabu da'awahum naqsal qur'an babu ne ba sai tiye da wani jiga qur'anu gwana qur'anu na tukun yo qur'anu me guci da zuma yin judana manga ومنها ما ذكروه في كتبهم الحديثية والكلامية أن عثمان رضي الله عنه نقص من القرآن أقول لتافي حديثة وقلتافي نجي نجي نجات شنس لبانا فينا بنجات جدا وقلتافي حديثة شنا واتسوى بيبي بياني جي في كده سيدنا عثمان نقص من القرآن وإنه شيء كم القرآن wayan da ci ke mini qur'anu ibn ngau ce zamai sai na umar ga jiki yau musafu usman qur'an na dagwai guda na zamai mi ga ji tabbata ci luta ta fin yau ya quraishi ci kace uku ka zamai sayyidina abubakari na na umar wala shawara bai lokaci na hamalatul qur'an jada wa ku da wani mu ji na ma hankali wannan kai ku ya ka zai je qur'an fitina da sayidina abubakar shi shawara na baya jan wale ga yi wurta a yi wasa daga ba ga wade su kubiya fahimta wula shi yana sayidina umar da yana wuce jini da a cewa zai dubu na harisa a ji da yi bai wunu bunu ma da ta wuce ko ja sahaba ji ina zandoro dina ci lubu ya ci ku bena ja kaba da nan da ci wani bena ji fiti wani to sai da na usman kuku ya kan yanzu ba ci gayi ejimi dialect na fela agba qur'an ya larabawa ji ka kayan ya rike daga dubu bai wuce a ci a na rike cewa bai mai burbu alawa ta jimi ne a ce kau ga kiyo oh, da ejimi ya kure shi larabci ya kure shi kin dole kin ce sokoto bai kan kalma shi da wani can leba da gada abu na a ci tuta ci gana ga na jike kpa tana bakin alawa fi a galen doro ya matsayi na osman cija kinye musulmi da ala kofin ne alo etinye wuro na tiyana kopi ndoro na ke e ji amfani bai yin bela je na ala wuce a cici bai wucin gala sai da na osman shi a gan gai zai ke inda ci kur'ano lokaci na jigiya a yi tsara wujin fa huka na fi surati alam nashra a ga yi bwana ina e laga cina suratu sharhi gai surayen alam nashra a gazu mai ga soci bai wani gawara fa'na laka zikrak addina su kwa biyu gawa aliyu sihiruk na nabi ya sunna walatu yi ma aliyu la ki ha yelewe aliyu yelewe yuyo kato ha bi asad ishtiraki sihiriya sayidina usman wani lafazin na jikin waya ƙur'anu. ebo su dubu jiya usman aliyu bai giyan bai yi lebo yin gauce wa gasa guba ba alagi a nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam gbogbo asada da bai ziyan bai usman yi egman ladidi wa ga ga aliyu ya di daraja ta timuwa a ga ga aliyu ya yi liya annabi musamman yi giyan ya liya annabi amma yi wani kur'anu ba sai ziyan sai ali bai wuce wani waya na yi gaji filita sai ya jabu

kendo dode an amayi 165 verses na a caga azabu yau a shiga kiwuci wulashin gukin 73 ne aya gukin ga wani waya wani tsakanin 92 verses ga waya eh 165 ya bi wuce 73 gukin sahaba ji waya eti ga wani na zuta nan 92 verses akida ba ce da wani tisha ne qur'ani ne ugwa gugwa e, ba akida abu ne a ga fa'asqata usmanu minha ma kana fi fadli zawil qurba ina sayyiduna usman waya min suratul azabona mugai aya na je gage te falala al baiti jona agai zawil qurba kul ma as'alukum alayhi min ajrin illa al mawaddata fil qurba gote ga aya na gage gage tiki bo falala ya zamiya nabi jibo be boye ne ya biya ne to be wa ciwo ga o o wagada karkashi ayan na tafsirin ibn kasir wa lagin sayyidina abubakar umar jiya ya ci boye na dia zijo albayti jina amma ga ga mutu jawa boye na dia dan gija nabi na karkashin ayan na ayan na ga jagwa su yi maji maki albayti ja amma muje kin da la albayti jidana a ga ila yi tsamutunca yi tsake ga ga da hakki abu amma ga addini ɓata ya zuga sahaba thousands na jeburu a nabi wani idan lagwata halbaiti jawa na ali na asan al-usaini tisha albaiti jida wani amma ya bukin al-hassan al-usaini na nabi muhammadu lullu shewa amma al-hassan 3 years after izira al-usaini 4 years after izira a nabi ya yi jelugwa 10 years after izira ya gusa ya gusa ba zan na jiya sai dina aliyo sai tsakani 33 years kanga ebe na wake 10 years na to anabi tuna maziyo amma aliyo wale anabi 40 years eh, 30 years a ci maziyo a ci mali a ci mali anabi daddawo tsakaniyar wale annabi 30 years sai bin wake ya guna tumutu nan gana mu gona shi ba na tumutu to walla ya guwa wucin ji dawa zumana tuntu zanen ke ji dawa ya bai gute maka ji fahimta ko aliyu ya shi bai gute kanga annabi ke lo madina da fa ya nga wale aliyu 33 ya sa annabi cilu shi ba ijira gun 40 nawo wa cin le aliyu le 63 years boga zanen ji gama ita albaiti wacce ga uga le zanna ji ba ilimi adini kwata haba haba haba so yi wa albaiti ja muji wai guluwa uwan shari'a ya ci walaya ya mutunci a tsawa yana duwa baya ga imana alahumma salli ala muhammad wa ali muhammad albaiti ya no ahlus sunna je jana salatu ya amma ya zo gannatu ahlus sunna ida bukata wa ibuna nabi wa guluwa qur'an ya zo ga jinadi ne irke idan wani bayin man ga qila azharu fi azil azmina a gan shi a jala ti dan da ce tu zamanin na gai surataini a ga sura guba dabo yaz'umuna annahuma min alqur'ani allazi akhfa usman a ga sura guba ba nan da mini sura na ji sayyiduna usman sala ke yi sura hun shi jo a ga kullu suratin miqdaru juz'in sura ndoro mini sura nan wai ke juz'in kendo de daga suratun na jin nasi nan gaji zai ne yana wani a ga sura na ga sona ya to sha ke lanna to su mana jaga shi zo na ga te gan doro abi wani daga fena wani gan yuna ko na so shi gana yi na je gan akida bidiya kwata ne wani da wani mai bidiya so shi na gana ya gika to na shi bai na na aya ga galla shari'a nan ya bi fiya na bi da ebe na mandoro a jidawa gobe bai yawuri musu ibe matsayi gala kpati a gai ta fahimta sahaba yau na ji gwagani na zai ja tsani na da yamin shi su kuma ya tabbaci ga alkhairi da shani abu gabbe bai yin daure da adini ma ebe na wagu sai ya gi makanta waje bai sai man na na gi makanta wana ya e gi makanta wasu ya biya bai jikin a sai ya bai ke ya na biya fira ga ya kwakke ga zandu bai bai ra'ayi da adini wani gamala wutsu inda na su soje jina jina yi na je ja to yi soje mai ya ke hatiyar kirbe jina da yi na gala pata gamba annabi alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin e ba ne wasu ku gama ana layil yoma wa ashabi yawa sun fahimta guba babu su sada gala sunna a ije ka ina layi ga kun yani na na sai hadisi je kun ji ra'ayi ja na sai qur'anu je su ko bai fahimta wangi yayi a ga sura guba sai da na usman yi musulu bai kur'ana, bai wuce wa alhaku ma bi akhirar mus'af samau idahuma suratan nuraini wal'ora wal'ura suratal wala sura guba na gan doru ke ji zai nina gayi a tsala bai suratun nurai nuraini a madai suratul wilaya sura ne gaga ya tiyo leadership yanzu zibo ni sayyidina na a tsawa labe ƙura'an na dagwa wani wani kpata da waji gasar da wani wa da littafi wuce kwaji kpata yin na nafi wani amma wa ya ba shi wurin waga a da yaki dan nan sai wani da ya waye da jibe da waye amma ca ba lamarin waga waga ga wani ya zo ta jama'a jama'a dai to shi ba ta na je kutiyar soyi buhari muslim ya ci gan na je wani ne akida sashi ne je zabe yi na wato da shi ba na je a ga waga soyi muslim wasu sai buhari su kaza dabo kaza dabo addina fela ishara wani ganga hadisi bi buhari wani ugo ga sura da ci batta mu na mai suna je kwanai ga go ce ga waga ga wangi kan da shi amma maki yiwe nguje kada ya a a ga jibi na ne jibi a hadisi buhari muslim jor gato yanzu min aza tafi min aza gato yi gagwa sun gani na ga kur'anu sahaba zan yake bu na biyo gwaji takfirin sahaba ji hatta ali hatta ali ogu ga kafiri e na pata ya daji jibe be qur'anun ne ai da jibe qur'anun ne ali ga da jibe qur'anun ne kene au qur'anu tukun ali la je zadida sahaba kafira ya ga bayani wa minti jina yaje wake qur'ana mudde zai ga gamina abuna to ali ne so da bona ku yake kana ga hatta aliyu ga kafiri ebe ne ke ƙur'ana masiba mu shukuru ebe kibo zan na jima jama na laya ga toci ebe na toce ga yi ƙur'ana ga littafi ƙur'ana na gumi la ya fihi min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimi hamid ayan na hujja mu shukuru na sunna je lada akida sunna so ci gaggama na wa biye gburo be lo qur'ana wa biye zumo be lo qur'ana qur'ana a cin shi daga batsu e gbabu e tuna e dajin za guru pata ko e tuna za guru pata e dajin yana dole aya ne wugwa ga gamana da qur'ana ba ya mai ga yi ba ni ga wayan shi ya bu amma be shi gala yayi jin ya yau aya ba ci na mai suna lela lakwa ki da aya qur'ani wani, gai bai tsoce ga ga ina nanu nazzalna zikra wa ina lahu Hafizu. yi gai zai ji cin qur'ani bina zai kwabe su kwaya wani nunan nan waye tin azama ci wabu kwaji ko jama mawaju gai bugo yi ga cin qur'ani be yi ga masu ta qur'ani nan daga ya gbashe irin doro rubu Jamma na ji kiya jiribe aya na zina kiya jiribe aya na zina ne ga Kur'anu kena shehu muhammad bin abdullahi ce ga wa man itakada adama sihhati khizhi min al iska zandoro ayi be pankrote ga qur'ani de tutsa ke waya mini ya zandoro izabe e kidan nena wa takada ma laysa minhu annahu minhu inda e qur'anu ba no yegudabu ke sura kicina suratul nuraini gani be suratul walai in za a ki da na dabo na dabo wayar zamu min zanna a ki da ya kafirin ciwon zaba yi da wani ibn su ko gani doke ba wayar zamu min aza raful suk bil qur'ani kulli wa ma la ya je da bai qur'ani bai ni wai gami to a ki da yan nan qur'anun na da min sha da wani E, ne da ga ki shi bo e ga na mafi litafi ya jo wa huwa yu'addi ila hadmi din gato nini masiba na zanna je biya ibe ina kai dai aminci be ciwe qur'anun ne be ni ba wa jingwa lo gigi adini oso be ni bai ne e bona ide ne laji adini na gugya uzuri da bu ngole adini ga da swani da wannan gama layin doro na sunna ja ta tiwo na ya laci le ba akida sunna ji pata opposite wa ibe be e bona wuji bai lanabo ala wuji ne je da be bai yi ce laji adini na aje da be bai ƙur'anun na ajin ya dabi mai guca adeto audio ya mai yaji na ji ga ya tusha ne ƙur'anun a ce buhari muslim ɓata na na jauto abu huraira sahaba mu ci ji. ade man ci kalita fi ya cikin do da mutunci sahaba ji da man kuta wuna na ji wee ke gba litafi ci na zamani ga ilimin ta a zanai gi mutunci ebo da ya galle kima ya tunalo ya adini ne wannan ga wata gai zage ne zabe bai ne kai zaje da biyu ya watu za ba ma kan ya ebe zo agwa gifi mutunci man koyan addini daga ti sahaba je jiki ngalan man ga wujiyan da ci su sahaba je gi mutunci Abubakar Umara ebo ya gaje ji abe bai ne jama'i musulmi man ga to yi ga mitu ganna ya la'aminci ya ƙur'ana addini ga ajiya a ce ya zama hun adamun lifted lalibihi ya ma ji dalili wa ga ƙur'ana ya yi ga mitu ganin na ga ƙur'ana wani a ganin ayan ji waya bo kewa gaji dalili bo ga malawa wani shi a jin ƙur'anu na uzo sarawai wuri a gaggawa ji kuta jibe etan na ji fatu jibe yadda ci bare zai ji na addinin na bena ya e tashi sama ya fondoro nani ujo nani ujo nani aga tiwu alhusaini zai tiwu na kuna na wani zi zai shi dela be na za mu shiga ya e gbata fondoro za wangi jayo amma nabi muhammadu daga khairul quruni qarni zai ji fedu be wani na aga zai sha bai ishe na, bugu aga we aga zai ta ki da yabo kwata na ƙur'anu ji tabbata kuntu khaira ummatin ukhrijat lin nas sahaba ga qur'anu ga ga yau ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبي غير سبيل المؤمنين زيجي مؤمن يفرقوا صحابة جغاية أغا سيدو بيا نبي محمد يو صلى الله عليه وسلم أغا أغي شتو بكاتو أغا أغي لا تفسير وابو ابن تيمية أغي إن الله لا تفسير صحابة جنا ديا ياشي قرآن أتي علينا نبي ناجي تشونا إلي ناشي كو غين زاندورو دسوسو كو غين زاندورو إتوين ماشي زوما غين زاندورو zawan yi ga amma da su sakwa ga yawa bayani ga mala ga shi tukpa radiyallahu anhu wa radu an jama'i musulmi shi man ga iga ne tuga zanna shi ya wun soko so be qur'anu na yare inda ci yare lagwaso ga yi jin ibada su ya soko be gugwa qur'ani iga me to akida zanna shi ya ji to bauta ya soko be gugwa qur'ani ya gama la su ji damuwa qur'anu ba a dai ji kokari da bara ibo da ga akida na ja afrika ji tebo ga giya ta ba qur'anu e ji da bara ji amma ga ne ji lo be fi gure ibo na sa ngo cha ji da bara ga wani akida ya gulu ya shiya ja ya lo be ya ajin shiya iri na ji shiya dai shiya tsuwo amma kawai ga wani dabara na ya ji na ya yi ajin e ya dabe ka ga saya ni sai dube gibagin da cimina abu fa cewa ni akida gbawa ya tiya na na aisha na ga tina na aisha ga ya e cin dace wani littafi wuce to references to page number daga littafi abu ni ganga ya je ga sunna daga mana yanzu ta yau manye ya ji a da littafi ne littafi wuce sunna wadda na page number idan da je wuga kaujin hacha na zai mai shi a na wuga gwawa emilato abubakar umar wajin ya dabe haya da jiya ga page number bai jaje littafin na iran ɓata wudana da jiga miliyoyibiya muda miliyoyi ta yi miliyoyibiya ga mu madabo ne mu biya mi ga yabe su kogwa kawo biya na ife wu littafin na fun shiga ke bayani yana ga tina na aisha wani e ga manya ji tsakani zaguta yana na aisha da ya ce mu fe lo basra lokaci na da wa hakkin ya katalata usman zai yi sayid na usman na zana talha zubairu yi dazan a ga talha fai wana na aisha da zamucin mudana mudana fo ba ci gube shi da littafi soci zumata shi ba mbo ife zalo ga bayani na bai ti gana na aisha na hanniyani manda ci ibe ta ci shi a na ga mujan a cana daga baudan fai da la littafi bai man wuce da eh, ya bu ayan na nabe na man kaza na yiga gan na man kaza farko guji mini shi ya shi wa shi ya ndo ci ya akida na filita bin na kwata na imami yo shi ya shi ya na mai taba ku ba shi en shi al isna shari'a ya bana yiri ila amma na ji gadje fita cikin bu akida na man na kuye kana daga title ga akida mu ci kuyen shi yayin al imamiyya so ga ye guji shi ya wuce mu ci ga mana kewa jibe ganna yi jina man wuce zagayi tanti nke bebe kwamfuta ke a soyo tablet e ya yi kpakugi e ina mi gba ya e gama ya sun na jina wadana wasu fai ke gbau gama na izu ta yayo ga ba gana na yi sha'abi wujin addina bayanin wuce abu ya gburu amma wujin littafi abu mai gba wuce yawa cewa jijina haddiya ga gazajin haddiya biyu da rayu lokaci almadi ga bena maga wujin haddiya adike kpa ga wuta amujin ya cinda ina ashe litafi ina nye kiwuyo nga wuta amma wa da jinigan amujin adiyan ya e cinda ikpa e ega maye rijina to bai ji hajjin da litafi ya bukata na e da bebe ga man chi ta chi ko man na ya zuma wani wa da zuwa da zumata ga wa bebe direct ni ga to kiwa ga ci abubakar bai umari na yi ga shi a ji da kauna fe lamin zukin eh a ci gaya ngole una jimman ya ji ga aje na ga san na tanci na e bona wa ya shi ya mu jimman ya shi ya na ga al mufidi na sai wa ga gwawa sha ne zan na barawu ga san daga da mabu abubakar umar usman zai ji sha li uzo pata alifanci wannan gajin da bi alifanci sai ga yin gurbaje ma dinakun ga walu ga ce waye shiya bugu ko gaji dabara yabo dai zawan giyo je ga yaji shiya gulo shiya dai shi uh, akida shiya ma ce ba wa nabi muhammadu le ba sallallahu alaihi wasallam so ku ka wajin man ce ga yi ga ma ahbasa qawla qaumin yahdimu dinahu ki ga biye kun ya ganye jama'a je bi adini ayana al imam buhari bi hadisi ga ibn abbas Gambe muhammad ya giya hanafiya muhammad ya giya hanafiya wa ya giya sayyiduna ali gama wa ma ga yawa ga muhammad ya giya hanafiya gama taraka rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa ma baina dafatai annabi luyin doro gwayi yare sai dai na daga daya gafa ka guba ya littafin na wannan gai qur'an bi ma na kiya annabi lugwayi yau kitabullah in na gaure igi sayyidina ali ga ganna bugu ya zubi ga yi ga yayin da ci je ba qur'ano kaza kaza wuce ga mana e ne uluga na gadan al baiti je sai ga ganna qur'ano dena ye ji tawani na to jama'a musulmi ji ga ba so koya be ga da bayani ti matlabu sab to kuna yi sahaba ji annabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam mm, su kusi bai be kiyace ne saboda Allah mutula ga wajibi wa ya shiya dole sai wa giza na jito ko nga malan na ya ga gimi na so ko idza kalli wata shahada wuza nga wa ke riya ga za gutson na e gimi na to mai sunna ji ce ga ganda ta ah, ga zai ji so sayyidina ali na da na khawariji na wasu da jidana na je dinan waya ahlul baiti jina ye yi zanna ji gimi na ye to akpa ye ya to ko rike kendo na zai ji su alaka wangi daga damu bai sayi na ali ne zamu ce gaya shi tu abubakar umar sai da na umar bayani ji biyu mu'amala wangi ne wuji ba luba albaiti fondo ci bi alhassan labani sai da na ali ne so mu ga bi alhassan ga annabi muhammadu wabi wabi babawa ya sai da na ali ne so matsa hadisi dana ne gaga mu'amala wangi na shi da zaga da bai wuce ne san na ji gama ya gai maki ya liyo hawari ji na ji wali ci yi gan waje kafiri na ya wani lami lagan haji na wani rashin adalci kawai to zai ji ci aliyu bi na kuna to zai ji wali husaini kin ya kufa wani in ga zanna ya gugu ya buto kuti ya kiyo bishida shi wani bi halhawarij na ji sai da na ali gunku da na ga na rawa na nan za na ji ga amma usman abubakar za ku aluman na ji da wani man ji ga wuji boye da ci ba a ga za eh, na yi dagi mutunci e na za su ma ji bebe ba da ya ce tuba wuce be e bu na tishi sahaba ji dai abubakar umar usman mu ce ji mito ali bogo tisha na ji ga gi mutunci zan do alaki ma za su ma ji be abu wa waina ga timu bana bwana ngo tigita gita sahaba jawadi zidi hadisi kuna hadisi uji 5000 tutu zai kepata de adya awadi su de ina zuma yazi ziba zuma abu raira wale mutunci be na ga tin wani sahaba din mutu kuli to una man kuli pata sai na ji to anana su ku kawo ce su ku tsawa ne da shari'a akida mu ya tsawa zikin tuba ce gurgudu ne gana toci albarkudu bai ga cimci na su kufa gan bayan subhanaka lahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik